To yanzu haka muke so mu ji dama muke faruwa ne game da shirye-shiryen zaɓe na 'yan Nijar mazauna nan Kamaru. Eh abin da ke faruwa a wato na 'yan ƙasan jamhuriyar Nijar mazauna ƙasar jamhuriyar Kamaru suna shirye-shirye na kaɗa ƙuri'ar da za su yi gobe da safe daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma domin zaɓen wato ainihin shugaban ƙasa da 'yan ministan dokoki na ƙasar yanzu hakan nan suna ta cire katunan zaɓen su kuma komai ya kan kama sun dauki matakan tsaro da sauransu cewa goben nan kan insha Allah za su fita kwansu da gwargwatansu domin zuwa zaben da za a yi na shugaban kasa. Wato karka manta cewa 'yan kasar Nijar mazauna kasar Kamaru suna da dimbin yawa da gaske don a takaice ana lissafin sun kai kamar miliyan biyu a Kamaru. Yanzu haka an ware jihohi guda biyu ne da ainihin jihar Yawunde da jihar Gwala a nan ne kawai za su kada kuri'unsu. kuma ina tare da ɗan ƙasar Nijar ɗin a wanda yanzu aka yaje shi da katin zabensa gani da shi. Assalamu alaikum wato ni ne Abdullahi dan tsohon na tsohon mun zo muna muna da katin zabe muna nan tsaye ana ta ginka ma wasu wasu kuma ba su samu ba amma in sha Allah wadannan zuwa dai ƙarfe shidda nan komai zai kammala. ana ta rarraba mu kowa. Me yasa ba ku iya ansa katunan zaben tun da farko ba har sai wannan lokaci da a lokaci haka? katunan ne ba su zo da wuri ba. Ba kawo su daga kwana nawa ne da zuwa kwana hudu. Kwana hudu kenan ka fara baku katunan? Eh shekaran jiya nan ne kwana uku ne an ka soma ba da. To waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta wajen karɓar katin yanzu haka? A waɗansu sunan na ne ba su zo daidai ba wani ga suna za a rasa gari shi ne ya kawo matsala. Amma kana ganin za su iya warware wannan matsala kafin dare ya yi? Eh dan nan Allah ya zaka ana na ana ta kan nazari ana ta duba abin da za wa kwana. ka irin abin da ke wucewa kenan a ainihin kasar ta kamaru to malalla mun gode kwarai da gaske garba awal